don haka shi yana kokarin kare martaba annabi ne haka yake faɗi to a dama ba zai soki annabi ba ba zai shiga cikin birnin kano ya zagi annabi ba babu ta dubara dole sai ya laba da wani abu domin waɗanda suka yi zagi ga annabi ai sun ga sakamakon su ko to shi kuma yana son ya zaga din don haka sai dole ya laba da wani abu to wallahi yau gaskiya ta riga ta zo qul ja al haqq wa qul ja al haqq wa batil inna al batila na zahuqa Allah madaukakin sarki ce ƙulja ja ka ce gaskiya ta zo wa zahaqa al batil ƙarya ta rushe ba ta innal batila kana zahuqa dama ita ƙarya rosasshiya ce ba ta gudu take yi ya zo ce wai ai zama da shi yana so ai zama da shi kaza kaza tun yaushe ake neman zaman wallahi da gwamnatin Kano na bin shawara ta da ni zan za a hada da shi يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون إلا بالله haka sha'anin ƙarya da gaskiya suke da an garwaya an haɗu to yanzu karya na fitowa ta nuna cewa ita ƙarya ce yanzu kana ganin ƙarya ta dafe kai ta dafe ƙeya ta ruga da gudu ba ka a hutar da kowa sannan malaman da yake lissafi ya ce da wani zai zama da wani zai zama da wani zai zama wa zai ba ka'ida shi awa da zai ba mutane ka'ida sannan ya ce waɗannan malaman su suka taɓa shi to ba su suka taɓa shi ba malaman da sati duk suke mai da raddi ya san su ba waɗancan ba ne waɗanda ya lissafa can cikin karatu can ba a rasa ba ne wasu kaɗan 'yan maganganu kan shi suka wuce amma inda waɗanda ke magana a kan shi ne dare da rana to samari ne an gane samari ne su suke magana a kan shi masu ƙananan shekaru ne ba tsofaffi ba Allah maɗaukin sarki ya ce innahum fitiyatun آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا don waɗannan fitiyatun ɗin nan dai ya zo ya zauna da su ni ga ni nan na ishe shi riga da wando da babbar sannan wallahi ina tabbatar muku minti talatin sun yi yawa zai mishi wankin babban bargo